da gidan guda biyar. Akwai layiwa ma na ke yi kuma layiwa ba ban samu mai Oh, kin yawo kin yawo ki samu mai tsaye bayan wa kike ji ko? To, uban wa nake neman wa kudin? Ba ke nake neman wa kudin ba? Eh? To bari ki je in gaya miki. Wallahi in kika sake dawo min da gyada gida. Wallahi tallahi sai na naɗa miki duka. Ta ki je ki dawo abincin ki ci. ta ce ba ita nake neman wa kuɗin ba za ta ce min wani yunwa ta ke ta kasa zagawa ba za ki ɗauko abincin ba dai zauna nan ki amma kin san cewa dai da kika tafi tallan ne kin taba taban abubuwa da hannun ki je ki wanke kafin ki ci abinci. Ta hakuri ki je ki wanke hannun ki kar ki ci da datti. kici kina hangon ta tumatirin ne har damun da ku kwaya daya a cikin zuwa

ana yi goma goma na ne fi goma goma ne to don jakar ubansa a hamsin hamsin a biyar biyar za a ba su nawa kika cinikin nawa kika ina ake rubin take to ɗauki tashi waje za mu je ne sai in mata magana wannan ta yi ne ta yi kokari ka yi rufe mu baki ta yi kokari na ne kana nufin ka dawo ya ka sai mun da tumatir in ajiye shi a gida ya zo banye to yanzu ne kake so a yi ko za a yi ko dai a karya farashi ko a ɗan tsatsara ta suka yi tsatsara a karya farashi ko a ɗan tsatsara kwandala a naira goma goma ba zan yi idan ka hana ta ta je ta siyar maza sai ka siyar maka damun da kuɗi na gama ki fita da kunun nan. Kin ki shafa hankali. ta hannu baka hannu ƙwarya isa ki ƙware. Ka sha hankali kar ta ƙware. Oh, so kike ka a fitan min da kunun nawa? Har sai na jama'a ya kare sannan nawa zai je? Ki duba ki ga kunun nan fa da ne duba ki gani ba. duba ki gani fa so kike yin yin asarar asararsa sai kowa ya gama sai da naji sannan za ta kai nawa eh to me kika sani ai ki san komai ba tunda ba ku iya neman kuɗi ba sai dai a nema a baku ku ci ku kwanta ku yi bacci ko ajiye dan in kin dawo kyasha so ake dai yin asara kuma ba zan asara ba kama kama ne dora miki Ladiyo, ta dai kike yi yau? To ko kuka za ki ko kukan jini za ki sai kin je kin sayo min da kullum. Karan dora miki a bisa kanki, fama. Ingo. Ingo. Kar ki baran min da kunu. Kar ki baran min da kunu Ladiyo. Ingo. Maza. Tafi. malam tanko mu kasa kasa da muryar ka kaga wancan mutanen ba na so su ji muke gani kuma kaga fa ka zo da magana don yanzu magana ma ka yi ka tofa ta rami ta fito to yanzu abin da nake so da kai kar ka samu damuwa za a kawo mana su ka fahimta ko to amma inda rigimar take ne, ai za su fito tallantuwan dare kaga idan suka gama tallantuwan dare suka tashi za su koma gida to za su biyo ta shago suna biyowa ta shago kaga shi kenan <laughs> wai ladi me yasa ba ta girma ka ji ka da wani zance ladin ce ba ta girma Yarinya da ta fi sha hudu sai dai matsalar ladi ita ba za ta yadda ba ne ba za ta yadda ba domin nema na yi iya bakin kokari na yarinyar nan in yi mata juye amma mariyan nan fafur take kasa kasa ta ki na ce to in ta san wata ba ta san wata ba sai na canja salo he. <laughs> eh na ce to bari in yaudari riyanin nan da kuɗi amma yarinyar nan ta yi tsalle ta dire ta ce la musalla ala allan fafur yarinyar nan take ka fahimta ko to abin da nake so da kai yanzu ladin kake so ko kula tala ko kuma laran ai ni dai na fi son larai Allah ko eh a kawo laran wannan tulon ka kyale to yanzu abin da za a yi ina jin ni na dauki talar eh sai in dauki talar ko ko ai yayi ko <laughs> eh dima dima haka me dan garin jiki ko wani mutum <laughs> me yake faruwa a area nan ne da matan lungunan nan ba na labarin isha <laughs> kai lura shaken wayo ne da kai duk yan matan angon nan wace ce baka juyewa ba in banda mace uku kai yanzu abokaina duk yan matan nan na karkaran nan ba wanda kun kun kun kun dan juya ko yin juye ba dan Allah a ji tsoron Allah ya kamata a gyara haji a ji tsoron Allah kai da Allah gafara can dan mu muna yin harkar tamu a buɗe sai kake da musan abin da kake ciki ba ka manta lokacin da ka aikata rufe wannan babu a canza wani ya baka bari ya faɗa ba kaga zai tona ma asiri ko wato kai mutumin kirki yo to me kake nufi to a tona mana a idan kana son a fasa kwai sai a fasa kowa ya san halin da yake cikin sa to a fasa mana a fasa wata wala ta shafa a fasa wallahi a fasa ka ma fa ni fa yarinyar nan ladi fa tana burge ni wallahi haba ladi ai yarinya ce mai kyau amma sai wayan tsiya amma ka bari in dai tana fitowa talla wata ran sai dai ka ji kyau <laughs> ni gaskiya a'a abin da nake so na gaya maka shi ne a gaskiya ni na gaji na gaji ɗari takwas ɗin nan juyi a kowane lokaci ɗari takwas to wallahi ba zan iya ba in dai haka zaka ci gaba da bayani gaskiya zan biya na zuwa ki kwanta da hankalinki ni yanzu da kike gani na ko yanzu na yanzu yanzu nawa kike so a rinka baki ai kai ya kamata a ce ka cancanta ka san me zaka dinga bani saboda irin kokarin da nake maka to to shikenan yanzu yanda za a yi jiki gida zan neme ki ba komi eh bakin ki kanin kafan ki bakin ki nan zami za ka ƙara farashi ba komi ka tabbata in ba haka ba zan daina zuwa kuma kai kai asara dan ba ni ba shikenan duk abin da kike so kan yi an gama kaga wani yarinya ban za ba ko ruwa idanunta ido aka kafe ka zo ta suna ma asiri bai ishirin wata ahirin kuma bayan wadda na baki? Ishirin ɗin da nake binki. Kin manta lokacin da yara na ya zo siyan dambu na baki ishirin ɗinki? Ba dambu ba, ko ɗan wake ya siya sakin biya ni To wallahi ban ga wanda ya isa ya siya na baki wata ishirin ba bayan wadda na baki. So kike ki karya ta? ai wallahi tallahi ne raba mu da ke a nan gurin sai Allah sai fa kin bada ahiran din nan kai wani kuɗi za ta baki bayan ta riga ta baki canjin ki yana da Allah ya mana shiru ke mana baki ba da ke bane bala da ke nake magana sai kin ba ni. ke ba ba kore ba ki kala yin yi kule kule kubra da wannan ya kai me ce faruwa ne haka kuke taya gaga menene ishirin nake binta sannan na ce ba ta hana ni to ba hakki na bane ai dole ni faɗa ko ma menene to ce ga naira ashirin ba ta ba ta ka bayi to ne haka eh gashi ba ta kan ƙara ji haba ana tare muna jin daɗin zaman ku a majalisar gashi nan ga yafiya eh. ai ba ce yafiya ai ga yafiya na ta goyi ba ku da kin san ai ya kike kice mana ga yafiya kai ba ku ji ko je ka to shi ke tunda dai an biya ni ai magana ta ƙare ba a bani ba da sana nuna miki wallahi kai karama ya iska ce a gurin nan ai da Allah ya yi ta kenan masifa kullum naira 20 Allah malama yau ko kuma ai za ki yadda ni ga Aliko, da aka yi. Na sami na. Lati, ka sami ta, ka kaga wannan kar idan har komai ya tafi daidai? Tabbata izini. Kai shirin ka. ko ala kira ka yi dan kira ka haka ne? Yau mai unguwa ne. Allah ya Ko ka manta ne? Allah ya sa Kai tashi mana kuma ka je ka tsaya. Sai ku tau kaga kaga iro. kar ka bari mutane su kai kwai, wai wai wai wai Uh, ke da misalari da sun sai da kayan amma ce ta kina wahala ni ban ma san me kaka ta za ta haɗa kuma gida saboda tun da nake a rayuwa ta ban taɓa kwance kamar ni kuma kai ka san halin kaka ta dai a ƙauyen to ai laifin ki ne laifin ki ne yanzu ga baki an yi da bayan gosu, gobe za su koma da ake ci da yanzu a juya miki a baki kunci masu nauyi sadaka za su siya abinci. Ba matsala, ina nuna miki annabi kina rufe idanu ba ka kuma. yawwa mana nan <laughs> hankali da eh. ba ta to ba tsaba ta mana kai kan na eh. a zuba sauna sauna sauna eh? mana dan matsacin gudu sauna sauna sauna dawo da shi yau sauna Yara sun tuni. Bayan jira mu waje mun gama ciniki. An kai baraka. Ya fa'a maka maka. Iro? Ira mana a bakin? Iro? Ke. Iro? Ira mana ki ji. Ya ka rufe kofa kuma. Ke. Kinga. Zo daga zo daga. <laughs> Zauna mana. Zauna ki ji. A'a, a ina za a juye to. Gaba ɗaya za a sai yayi. Da nawa ne gaba ɗaya zauna zauna.

da ke ce dubu ɗaya ɗari biyar ne ko to na nawa ne dubu uku ne na to ki riki haka na ke ki ji ko Nan matso matso matso mana wannan ya ya ba kai kai kai kake mun haka mana kake mun haka wallahi ka ka matso kusa in ka matso kusa zan ma iyo ki mana za ta tona mana asiri da uwaka na ce uwaka ka san abin nan asiri muke yi ka ga za ta bi da kuɗin dubu uku gaba ɗaya ka je ka kawo ni kuro kuro za a canza wutar yaushe ɗauki wannan kayan fita da shi wannan yari akwai lalatacce yariya duk uku na sun tafi asiri kuma ya so ya tuhu na ƙara fa mun asiri yawa sun tiri yawa sun tiri yawa sun tiri Ke, jiya me ya faru da kika dawo daga talla na ji gwaggo tana buɗa. Babu komai, ciniki na yi ne, saboda na sai da tuwo na gaba ɗaya ban dawo mata da ko ɗaya. ki ba kika fara dawowa daga talla ki siyar ba, amma ban taba jin ta yi buɗa ba sai jiya. Ki gaya min gaskiya, idan kuma ba haka ba, to zan fita hanyar ki gaba ki ɗayan tattara ki in watsar da ke kin kyale ki da ke da kakar taki. wani ne wani ne ya siya tuwon gaba ɗaya shi ne sai ya ninka kuɗin har dubu uku ya bani, shi ya sa kaka take ta murna. ɗan, juye aka miki? Maza sun fara miki juye wato shi kenan ke ma kin shiga tsakanin lalatattun 'yan talla ko? yi miki juye. A'a wallahi Allah umma ba abin da ya faru tsakaninmu. Ya daina ni ya lalata da ni shine sai na kurma ihu sai ya tura ni ya gudu. Kina nufin ɗakin maza kika fara zuwa? Ɗakin namiji? A'a wallahi tallahi ban sai da ko guda ɗaya ba ne kuma ina jin tsoron in na dawo kaka za ta yi min faɗa. Shine sai wani iro sai ya ce. Labibi! Wai ne kuke yi ne? Gaya min gaskiya. ki rantse mini babu abin da kika aikata jiya na rantse da girman Allah bai taba ni ba bai mun komai ba wallahi kuma ban taba komai ba wallahi Allah Assalamu alaikum Thank you. daman na zo ne akan maganar ladi ne tun ga mijina shine Edmaster ɗin makarantar birni ladi tana son karatu sosai da za ku amince ma ladi ne da na ji daɗi ita ma ta fara makaranta na gaskiya kin zo min da magana ne, daɗi ki ta sa ni farin ciki sai dai abin yau ya ce tun da yarinyar nan ta buɗe ido tunda ta iya tafiya take yawo kwararo lungu-lungu da giran talla har kawo yau ta daina ba ta kuma da lokacin makarantar islamiyya bayan tana ta boko da a ce gwaggwa za ta yarda da na yi farin ciki a wannan rana sai dai kashi mawuyacin abu ne gwamnati ya da wannan bukatar taki ya kun san irin halayyar da 'yan talla suke fadawa a ciki da ba za ku daura wa ladi turan talla ba gaskiya na dai yanzu so nake kiran rashi gwaggo ta bar ladi ta yi makarantar nan don shi ya fi mata alkhairi babu yadda zan yi ni na ina cikin bakin ciki da wannan tallan na yarinyar nan kin kyauta amina ina jin daɗin yadda kike zuwa gidan gidanmu kina ɗebe min Mun yi hirar zumunci ya mutum gidan ƙalau lafiya lau wallahi mama ta ce in gaishe ki eh ayyurar yawwa Allah didi ko kefa yawwa yau kan an sayan mun da kaya alhamdulillah da wata wata eh, kiki da wata wata mama me kaka take mu buɗe haka hmm. in kika ji gwaggo tana irin wannan rudar ina jin wannan ƴace ta dawo daga talla kuma ta tas ta kawo mata kuɗi shine za ki ji tana ta kamar yarinya karama muku wannan ta zama ci mutuwa a ƙwarya yayi Allah ya rufa muku asiri ku daina ta daina wannan ta ke ma kenan da kike daga nesa ni da nake gidan nan kullum komai yake faruwa akan idona ni na san irin baƙin cikin da nake haɗiya akan wannan ɗan ina roƙon Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo mana ƙarshen wannan tallan da take yi kullum a kwararo babu makaranta ko na sallah yanzu sai na yi da gaske nake samun lokaci ina koya mata yawwa kike gani eh wai dan gyara mana nake wai in dan samu ke mana kunu ko sai a dama wata magana ce take tafa da ni wajen ki kama ganyen yanzu shekara ta ta goma sha biyar kenan a gidan nan kuma tsawon wannan lokacin duk maganar da kika faɗa da duk abin da kika shimfiɗa ban taɓa ƙetarawa ban kuma taba yin musu akan abin da kika ce ba. Haka ne. Amma in yi yanzu akan wannan yar lokaci ya yi da ya kamata na zauna mu tattauna ko Allah zai sa a ɗauki shawarar da na zo da ita. A janye. To bari ki je in gaya miki. Wani suna ne ake ce mata? dama gani na yi gwaggo yawan tallalan da take yi kullum tana kan hanya dare da rana tana yawo da tire a ka kuma ba ta samun zuwa makaranta ko ɗan muhammadiyan nan ba abin da ta sani gashi ta kawo manzali shine na ce ko za a janye tallan da take yi in ya so ko a kofar gida ne nan sai ta dinga yin wani abun maimakon zaman haka kan ta samu ta dan ringa zuwa makaranta ko da sau ɗaya ne kuma kin ga yanzu a garin nan gwaggo ba ki ji sunan da ake gaya mata ba yo wani suna ne aka gaya mata ladi ya talla to kin fi so a rinka ce mata ladi barauniya gwaggo ba haka nake nufi ba ina dai nufin dai tun da ta kawo mun zali yanzu tun tana iya kare kanta akan wani abin da taimakon addu'ar da muke mata akwai abin da ba za ta iya ba yanzu tun da ta girma a dai duba gugu a yi hakuri a janye magana kullum to bari ki ji in gaya miki ko ubanta bai isa ya hana ni in sa ladi talla ba talla yanzu ta fara in kika ga ladi ba ta yi talla ba aure ta yi kuma tallan nan ma da nike sa ta ai ne kudin daki kudin kayan daki nike tara mata nike hada mata yanzu a dakin ki me kika aje mata yanzu ba ga irin shi ba ai a cikin kudin tallan ne aka siyo geron su zaki mana kunu eh wata na fuskance ki so kike idan ta yi aure in ji kunya a gari ko ba zan ji ba je ki shi idan ke baki san abin da kike yi ba ni na san abin da muke yi ba za ki sa garin nan a rinka zagi na ba a tuni wallahi ba ki isa ba sallah yanzu ta fara Amina ba karamin daɗi na ji ba da kika zo saboda ina cikin wani hali wallahi tunda na zo yayi na tabbatar da kina cikin wani yanayi ai damuwa ma ba kaɗan ba wadda dama dai kin riga kin san halin da ake ciki to amma babban matsalar da take damuna shine akan wannan ɗan kina kallo kullum yarinyar nan ita ke nan yawo da tare aka babu safiya babu rana babu magariba ma ɗaukan talla take yi babu arabi babu boko a ce rayuwa za ta yiwu a haka kuwa yarinya ta kai minzalin da za a kai ta ɗaki wannan abu shi yake damuna dama da baki zo ba ma zan aika a kira ki yaya akwai wata mata da na ji labarin tana kai yara aiki birni wata mata ma ta tura yarta kulwai ana ba ta dubu takwas ko dubu goma to ita ma yanzu wannan yar aka kai ta za a iya ba ta dubu takwas din a wata in Allah ya yarda in ma ta dace har dubu goma a bata kin ga injinin su ma ya haɗu sai su sa ta karatu alhamdulillah Allah ya sa mafita ce ta zo mana to ki san abin da za mu yanzu yanzu tashi za ki ki tafi wurin kaka ina ji dan gyangyaɗi take yi ki je ki sallama ki gaya mata ta gurin ta kika zo kin samo wannan dan aiki abin ne kuma ana samun wajen dubu goma wa shi ne kika zo ki gaya mata in Allah ya taimake mu ta amince ba huta idan ba ta huta da yawo da tare aka kuma za ki je ki gaya kaka mm-hmm. wallahi na yi da matan da take kai yaran nan aiki dan akwai yarinya da ta kai har kayan ɗaki su suka yi mata da za ta yi aure Hata kayan ɗaki ba kika ce baba su suka haife ta ba kaka to ina ruwan kuɗi ai su abin da za su kashe bai fi kuɗin cefanen su na sati guda ba kuma ɗinki akai akai daga ita har iyayenta kina nufin uwa da uba har da kakanni ƙwarai ai wallahi ta ji dubu goma a wata to duk tallar da take ma ba ma aje dubu goma bari ta dawo zan gaya mata ta bi ki ki kai ta to shi kenan kaka ba zan je na gaya ma yayar tawa yadda muka yi da ke domin da ke kawai na fara magana yawwa to ni magana da kika yi da ni ko ubanta bai isa ya hana ta tafi wani wajen wannan aikin ba idan kina son za ki iya shiga kai in ta kama ma aiki ya rikice miki sai ki iya kwana a cikin gida in ya so da yamma sai ki tashi ki share ki ki wanke ki ne ko to ajiya na gode kwarai da sosai Allah ya saka da alkhairi ah. sai dai ba na son shishigi a cikin gidan nan ma'ana ina nufin ki tsallake ɗakin da na yi. saboda ni ina da sassauci amma fa idan kare na ni ba mu da sassauci ko kankani to wace insha Allah za ki same ni kamar yadda ke so kuma in Allah yadda ba zan taɓa saba umarninki ba. Shi kenan ya fiye ya fito. Sai wannan abincin da daɗi yake. Ban taɓa cin abinci irin wannan ba, wallahi. Yanzu ya shiga gona da nawa, kowane iri ne. ci a hankali ba wani ne zuba ci ba na ki da ki kare kuma cin abinci a nutsa shi yake sa shi ke ce ladin da kika canji hariya? na yi lafiya Ni dan gida ne, suna na wani. Oh. Ina karatu a Sulman College. Oh, na ne Lafiya. Ya sunan? Wace ce? Ni sabuwar na a yankin Oh, ke kika Harira ta yi. Za ku iya gaya mana adadin rakao'in da suke cikin sallar da ake yau da gobe? Yawa. Rakao'in sallar asuba guda nawa ne? Yawa guda biyu ba? Tuna azahar fa guda nawa ne? Guda hudu ba. Yawa. Sannan kuma na magarba guda nawa ne? Kamar yadda muka saba idan mun yi karatun nan mukan ɗan yi faɗakarwa. Yau da za yi kai za yi ta ne akan abin da ya shafi ilimi. Domin ilimi shi ne ginshiƙin mutum gaba ki ɗayansa. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin littafin sa mai tsarki na cewa dukkan karramna bani adama alal alamin a malamai suka ce a Allah ya ce hakika mun fifita ɗan adam akan kowace halitta to sai malamai suka fahimta cewa da ilimi ne wannan fifiko a dukkanin ta'ada da muka sani irin ta mutum sun yi tarayya da mutum tare da dabbobi a cikin wannan halitta wata dabba tana da haƙuri wani mutum yana da haƙuri wata dabba tana da faɗa wani mutum yana da faɗa wata dabba tana da juriya wani mutum yana da juriya amma inda aka samu bambanci ilimi ne ba su da shi Allah ne ba su ilimi ba su mu bawa wai Ke ba kya karatu ne? Ba kya makaranta ko ne? A'a, ni ban ma taɓa yin ba. ki taɓa karatu ba? To, to me isa ke ba za ki ringa zama kuna karatu nan da malam ba? Hmm? Ai ba za a zauna haka a ce babu karatu ba. Kuma a ce ba a taɓa yin a makaranta ba? To, bari zan yi wa malam magana. Ya kamata ki fara karatu da shi. idan akwai wani tattafai da ya kamata a siya zan ba shi kuɗi siyo ai ba ce da za a ce an zauna babu in ma baki na boko ba ya kamata kina biyu.